sauraron mu assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a jamhuriyar nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya a can kuma si kasar ghana kuma za a iya kama muta alfa rediyo sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ni zahra aminu fage zan gabatar da shirin a duk ranar litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da ma'amala a yau 20 ga watan fabrairu na shekarar 2023 za mu magana ne akan cin amana a auratayya. sauranmu mu a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna mana da baki a zauren tattaunawar mu akan wannan batu. Sai ku gyara zama ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. mu za mu fara ne da zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna tare da wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana inda za su tattauna akan maudu'in namu na yau wato cin amana a auratayya. To mai sauraro barkanmu da sake haɗewa a cikin ajinmu na yau da gobe yau dai za mu ƙara tattaunawa ne akan abin da ya shafi zamantakewa na aure. Za mu leƙa ne mu ga irin halin da ake ciki ko in ce halin da ma'aurata suke ciki yayin da aka samu miji ɗan leƙe-leƙe. shin wani irin hali mace take shiga wani irin damuwa ko kuma kalubale take fuskanta a lokacin da mijinta ya ce ya iya hange-hange neman mata ko ana batsa da su cikin waya ko ma da ta kowane hanya na mijin yake bi za mu ji sannan kuma a cikin ajin namu muna tare da maza inda za su gaya mana dalilin da yake sawa ake shiga wannan harkar da kuma shin sun ma san menene damuwar matan nasu da suke ci gaba da harkar ba tare da nuna damuwarsa ba ko kulawa barkan ku da zuwa cikin wannan fili namu a yau muna ɗaliban mu ne kamar amina suleiman Ms. misbahu ishaq abbas muhammad usman ada da kuma asma'u idris inda za mu tattauna da su yan aji ku biyo mu yayin da aka ce an yi aure an shigo da mace cikin gida an zauna akwai irin wannan yaddan da ake kafa tsakanin miji da mata inda take tunanin ba za a taba cutar da ita ba kuma ko da yana da bukatar ya kara mata za ta yadda da inda za a bata zaɓi za ta fi son a ce a gida ne take karawa da matar da mijinta yake nema fiye da a ce tana waje wato an ce shaidanin da ka sani da kake gani a cikin gida mm. gara makashi da waliyin da kake tunani yake waje tunda baka san me ke faruwa ba a yawanci dai matan su suka fi cutuwa amma fa za mu je daga wurin maza me yake kawo dalilan ma da yake sa namiji ya fara hange-hange da leke-leke a waje alhamdulillah wannan shiri ne mai amfani kuma mai kayatarwa farko dai kafin fara taɓo mai sa maza ke leke-leke abu na farko da za mu fara dubawa shine lokacin da aka kafin ma a yi auren lokacin da za a yi auren ko kuma aka haɗu a waje na magana na farko kenan namijin da bai da mata nake wannan maganan lokacin da aka haɗu za a yi aure za ga cewa ana tattaunawa shi namiji ya faɗi kaza mace ta faɗi kaza to duk daga irin wa'annan dai hirarrakin da ake yi kafin a shiga gida to yana haifar da waɗansu al'amura da nan shiga cikin gidan kuma zai zama to abin ya zama akasi saboda a waje an riga an zayyana abin da zai yi da wanda ba zai yi ba ba don kuma ba don a samu wannan baiwa Allah a sa cikin gida to da zaran ku an samu an sa cikin gida ana cikin lobayya na jin daɗin juna ana zaune kowanne na jin daɗin juna ana ta tafiya da an samu shekara ɗaya biyu da za abubuwa su samu canzawa shi namijin bai samu irin abubuwan da da yake samu wannan kulawan kenan da yake saba kulawan nan da ya saba hmm. tun farko watan kin san da zaran haɗa na san juna din nan na ka shiga cikin gida hmm. ba abin da ba za a yi ba su wasanni ne su me da sauransu hmm. duk za a yi abinci ma gani wani lokaci tana dafa kai ma kana dafa eh, a duk yana tare ana dan dariya a lokaci ma ce a huta yau ba girki yau ba girki a yawar gida ki kwanta abin nan amarya ki kwanta ki huta a to da zara ka samu shekara biyu uku abubuwa suka soma zama a takure mm, ga ya'ya ga hidiman gida kafin ma ya'yan ma mm-hmm. abubuwa duk suna dan takura dai kadan kadan kafin ya'yan na dan jin daɗi haka ne to da zara an ci an samu ishu daya to abubuwa suna dan A kin san Allah ne zai jarrabe ku ya ga cewa a'a sannan da kuka nuna waje tsakanin juna kun so juna ne dan Allah ko kuma akwai wata manufa kila manufan nan da kine ita matar ta duba shi kuma kila namijin akwai abin da ya duba a jikin macen wanda ya sa shi ya je nemo ta cikin gida to da zarar ya zo yana samun wani abin da farko ya zo kuma ba ya samun wani abin da zai a me yake faruwa ne da ya dan wani canji shi namiji sai ya nemi mafita a wurinsa wato in ya duba dai abin nan da baya samu hmm. na fata kina gane yauwa ta zo ma juya mai baya mm. tana mai wani irin dan yanga yanga da mm. ba a yi mai yanga mm. a waje aka yi mai yanga kuma cikin gidan zuwa zama ɗaya ne kuma na yanga irin duk abubuwa da ba ya samun cooperation in ya ce yi kaza ga ba za a yi ba yi kaza wato tana yawa yauwa tana kawo mashi irin gosulo har ta sa shi ah, dai ai to gashi nan yanzu sai su ba mu labarin ku me yasa kuke eh. kawo gosulo ne mata gashi nan an ce kuna yawa shi ke kawo dalilin ma da ake dan zuwa a dan leko waje Ah, ita mace yar yanga ce to ita mace sunanta kenan ma yangar kuma shi in bai ga yangar nan ba ai ba zai kai kashi to an ce kuna jan aji ne da ya kuma har kai ga yatsinki yawwa to kuma wani lokaci ke a mace da ana miki komai ana yi tare aka dawo duk abin da kike nema ba kya samu to ina kika ga maganar haɗin kai da sun muke yawa kuma wani lokaci soyayyar nan da kuka yi kin san an ce dan fari yana ɗauke soyayyar uba to wato da an fara haihuwa kin daga an fara haihuwa zaki ga attention ɗinki zai rabu kashi biyu to me yasa kuke haka tsaya abubuwan da kuke yi da tare da shi shi sauran saboda hayaniyar yaran nan ba zai zauna a gidan ba ballantana ku yi aikin nan tare sai a baki da aikin a baki da tarbiyyar a baki da 'ya'ya to yaushe kika gama da kanki kika zo kika yi na yara kika zo kika yi nashi kika zo kika yi na cikin gida yi rayuwar soyayyar ku dakushewa take a daidai lokacin da ya fara zuwa to kin san dalili ta dan bahaushe zan yi magana nan wurin zan yi magana ina ba zan san tarbiyya tunda kin tabo shi bari ya bada eh, ansa gaskiya barin bada ansa kin ga ta kama garan cewa da zara an samu haihuwa mm. sai abubuwa su ja baya mm. to me yake me yake sa abubuwa ke jan baya to me yasa ba ku tambayan ma ina ina ba banda nadira ba a ina son dan kawo kalma ce guda daya kai faɗa mana kalma yawa kalma ɗaya da zan faɗa shi ne. Mm. lokacin da ake wannan tafiya ana aiki tare aka samu wannan yaro ko yaro ya soma wayo eh. da zaran shi mijin ya bada umarni to yanzu ita mata ma za ta daka maka tsawa to tsakanin da yaro da da ita uwa to wa za ji umarnin kin ga anan lokacin shi kuma sai yi mm. magana wai a ce ta daka muka tsawa sai dai da mace in ba ta da tarbiyya amma mace mai tarbiyya maganan ta daka muka tsawa ba ba ta taso ba gaskiya amma a lokacin ita tana neman haɗin kanka ɗari bisa ɗari saboda da daga kai sai ita sai gidan nan aikin gida dai nata ne kuma kuna yi tare tare da ita ko to saboda yanzu an samu karuwa kukan yaron nan ya kore ka daga cikin gida kin ga aikin gida ba zai dauke kukan yaro ba ba zai dauki yaro ba namijin bahaushe kenan amina kina da jin irin damar wanda ake tafka a cikin wannan ajin namu amma ba ta bangaren ku kukan ce ku ba ku damu ba in dai saboda kar a muku kishiya ne da ya kawo ta gida gara su ya eh, ce waje kun ba shi lasisi kun ce da kishiyar gida kun ce gara ta waje kun gwammace shi ya je ya ta tsallan tsallan shi a can waje ku dai ka a kawo muku wata a matsayin kishiya a cikin gida shi ke sawa su je su ta sha'anin su a waje a mutanen yanzu kenan to maganan kishiyar waje da ta gida gara ta gida kowa ya sani saboda ta wajen nan ita ne kazanta ai ba ta gidan ba kuma idan ya fita wajen nan baka san me zai dauko maka ba kuma kamar maganan da yayi ya ce akwai dalilin da kake aure wannan kallon maybe yanayin jikinka wani kyanka to akwai abubuwan da duka suna kodewa wannan kallon asali wani addini wasu na kodewa amma ka aure ta dan Allah don san da kake mata kuma da zarar mace ta fara haihuwa namiji sai ya ja baya duk yadda za ta kokari yadda take kulawa da shi da ta kula da shi yanzu tana kokari amma dole ta raba ta ba wannan 'ya'yan nata ta fara dole suna da hakki. to to shi kuma namiji kullum yana so ne ki ba ije dan ki kula shi yanda kika san karamin yaro to ai shi ma an ce wai yaron sai ya hakura a wurin ki ai shine babban da hmm. eh sannan kuma na aka haifa su ne suke biyu ba dan haifa ya zaki da shi to ai dan shi ne ko eh ji a ba shi kula sai ya taya ki ku kula da hmm. wannan dan haka ya hmm. kamata ba wai ya kushi ba ya ce kuma da ya auro ki ya ga adan da kike yi amma kuma kin shigo ya ce bai da kudin sayan miki kayan adan kuma ya ce baki ado zai ga wata a waje ya je lego ya leko idan ta shigo kuma in bai mata baka zai ƙara leka wani. Miss Bahu kana jin abin da suke cewa mm. sun ce kuna kishi da 'ya'yanku ne kawai abin da yake faruwa kenan da za ku tallafa musu da kun gansu a yanda ko gansu a sisi na na din su wato gaskiyar magana shine dukkan sun yi magana mai muhimmanci rayuwa a wata yanzu ta zama abin ta zama sai dai abin a ce ina da wa ina da raji'un to amma ni duka a cikin wannan tattauna da ake yi inda hankali na ya kai shine wato kafafen yada sada zumunta mm. na zamani mm. sun yi taka rawa muhimmiya wajen haifar da namiji ya dinga leke-leke a waje to wato sun sauƙaƙa hanyoyin yin hakan yawwa a dalilin da ce haka shine muna mun ga da iyayen mu suka yi magabatan mu da suka yi aure wani ma bai ma san macen ba za a suna har su mutu ko yaji ba ta yi kuma ba zai taɓa daga mata Ya ba amma a yanzu ba da kun yi soyayya kamar yadda asma'u da amina suka ce an haifi yaro na farko sai ga namiji ya fara ganin cewa kamar an kama wata larura cikin gida sai fara hangen mace mata a waje to da a ce shi namijin ya san daraja mata da ya aura ya yi haƙuri kin gani ya ɗauki auren su da muhimmanci daraja ya ɗauki masu daraja wataƙila da ba kai ga haka ba tabbas na yadda mata suna da yin wayo suna da rashin kunya da yin wayo kuma wani abu ka haka ba mm. wannan kafafun ka zumunta na zamani shi ke taimakawa suke wato suna samun wa'ansu bayanai shi ma da idan suke bude da ta tambayi mijinta wani abu bai da shi wataƙila idan ja yana kashe mata naira naira naira to ga da ita ga yawo in ga ɗari ba ta kasu kai mm. kada mm. in ba samu ba shi kenan sai a samu matsala to amma malam ne zai kai kai yin leƙe-leƙe a waje zai kai shi ne <laughs> a to ai leƙe-leƙen kin gane mm. suna ya tara haka ne ya sa na faɗa haka me yake haifar da wannan leƙe-leƙen kuma mun riga mun kawo ko ba haka bane kuka ce rashin kula da kuke samu daga wannan mata yawwa idan kika duba mm, mace an canza muku mace a'a mace ita yadda kika san karamin yaro ita ma yarinya eh, yarinya kai mm. zan ce gane haka take saboda haka abin da zamu duba nan shine ita mace lokacin da kaga tana maka wasu abu halaye wanda kuma musulunci bai addini bai yadda ba shari'a ba ta yadda ba to daga nan fa wani lokaci wani namiji daga nan zai fara leke leke amma ya kamata ya zaunar da ita ya tambaye ina zuwa tsaya zan kai ki wata matar za ki zaunar da ita ki za ki mata nasiha zace ko kai ne wane ne ko za ka mai da kai na kaza hmm. zan ɗauki wannan nasihar ba sukan faɗi wannan in ka gani ba takada yawwa kuma na jin su suka fi yawa to amma a waje duk ba wannan ba fa sai da aka yawwa sai da aka shiga cikin gida to me yasa su da suke yin haka ba sa tunanin cewa wannan zaman da za a yi zama ne na tsakani da Allah sannan ba sa tunanin cewa a wannan tafiyar allah zai jarrabe su to ba sa wannan tunanin yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. to wannan kafin dawo mu san kai ma daga bangaren ku kuma zan kuna tunanin cewa kuma akwai hukuncin da yake hawa kanku idan kun yi leke-leke bari mu ji da bangaren matan mu ji wai shin bari mu fahimci ma wani irin hali mace da ta san mijinta yana leke-leke take shiga ma'ana idan mun ce ba leke-leke muna nufin yana biye-biyen mata ta ba ba ciwon da ba sa yi wasu zaki da sun haukace wasu sun shiga shaye-shaye saboda kin san wani abu ne ko haƙuri ya yi karanci abinda za ka yi haƙuri da shi a da yanzu ba za ka iya haƙuri da shi ba saboda a bayyana yake saboda a bayyana yake eh. kuma kuma yanda ake ci yanda mata suke cewa ciwon ya mace na ya mace ne to a da kenan yanzu sai dai macen ta ƙara kuntata miki ta ƙara miki wani ciwon da kike da shi kin gane nufi na shine kin gani ai suna fitowa a yanar gizo ga sunan wata za ta ce ta ga wani mijin kawarta ne ba ko mijin ɗan ne amma in ta ga tana son shi duk yadda za ta yi za ta yi mm. in ita za ta yaudaro shi ma kenan ita za ta yaudaro shi ya neme ta kuma za ta sa ke ki gani kawai ta tada miki da hankali Danta ta tada miki da hankali in cewa za ki yi ki hauka ce ita dai burinta ki bar gidan burin ta kenan to zaki ga wasu sun haukace wasu sun kama shaye-shaye su ina ruwan su su ba abin da ya dame su mazaje na yanzu su ba abin da ya dame su inda inda inda inda teruwa shi kenan shi dai kawai shi soyayyan nan yanzu shi yake bauta ma ƴaƴa kuwa yanzu su sun ce juyawa ma suke nema To maza ba sa son haihuwa. Ba sa son haihuwa. Lobanya kawai su Eh, a yi soyayyan nan ita ragen soyayyan nan kuma ba zai yiwu ba. kina ji an ce logayya suke so ku kuma kun zo kun ce kun dan abin da ya kamata ku yi dan na kulawa kun ki ba su kulawa kun ki tarayya su suna son a yi shaharuka a gida kun ce ku ba za ku yi ba to yanzu kuma sun ce bari su leka waje kun ce sun muku laifi da wani za su ji kamar da yanda asma'u ta ce kawa hmm? ko yar uwanki ma za ta iya ganin mijinki ta ji tana son shi kuma duk hanyar da za ta bi sai ta neme shi to ke yanzu idan aka haka misali ya faru da mace irin haka wani irin me ke tunanin kwakwalwa take gaya mata wani irin matsala take shiga ba abin da bai raya mata da zuciya da kwakwalwa ba tunanin da bai zuwa mata ko ciwon zuciya ne ya kama ta kamar yadda asma ta faɗa wasu shaye-shaye mafi yawa ma shaye-shaye suke suna ganin in su yi shaye-shaye ba za su ji wannan damuwan ba wasu kuma shi zai sa su a nan wannan abu su dinga ma namiji rashin kunya me kwan su jawo hankalin shi shi kuma abin da amma hankalin nasa na jawo ne an dan taba gaskiya baya jawa in ya nisa musamman matasan yanzu eh in dai ya nisa a waje kan bai jawuwa kuma abin da zai dan samu ya kawo mata ita da 'ya'yanta shi kenan ya bari kenan kinga wani babban damuwa ne saboda kwancin tana karbe tana can tana cin shawara tana kuma ba mamaki ma <laughs> kudin ta gani na mijin kuna zaman lafiya ta ji kawai ba take so a rayuwanta sai shi ina zata ci hankali ya jawo ko mm. to ya ake ta ja hankalinsa a waje har suka shiga gida sannan a gidan kuma tana jan hankalinsa ya haka hankalin ya juye baya wato ta daina jan hankalin eh, na shi ta daina jan hankalin sa to kin dai an ce laifin kuna duk abu da aka ce na shedanci eh. kin san da ban yake wai ku me yasa kuke da saurin karaya ne ta waccan macen da ke wajen ba irin ku bace mace mm, amma shedani ya ce eh, aikin da sun yi maganan kafafen sada zumunta na zamani mm. na gaya miki suna haifar da a kore ɗin waɗannan abubuwan kusan kashi 80 wato tun kafin kafin ma macen ta sani an riga an yi nisa sannan shi namiji zuciyarsa wato namiji yana son kulawa kamar yadda mace take take son namiji mai kulawa da zaran namiji ya rasa wannan kulawar da yake samu a wajen mace to da zaran ya fara tunani ai na ga wata wuce kaza na ga wata kaza na ga wata kaza kuma matan yanzu ku yi hakuri suna da girman kai addini bai shige su ba saboda ka su lukusa su nemi afuwa ko su jawo hankalin mazajen su ba su iya wannan ba hmm. da zana aka ce yau an riga an dora miki aure da wannan in hmm. har kin san cewa yana yin addinin sai da ya kamata to dan ya muke fada ko dan kin lukusa kin gida shi a cikin gida ko kin mai biyayya hmm. ba ba saba bane ba to amma mazan suna son haka don wani lokaci matan suka suka yi korafin cewa namijin da eh. suka fi mishi biyayya su kuma namijin shi ya fita ka gaskiya magana shine duk namijin da ya fita je nemo aure ya auri mace to gaskiya in mace ta wani wani biyayyar sai ya saurara mata sai dai in ko namijin da za a kamo hannunsa ne a kamo dan kawa dan kawa hada su wannan ba san darajar aure ba na yadda da wannan to yanzu dai duk wannan matsalar shi ne aka fuskanta musamman a cikin rayuwar matasan maza da mata mm. a yadda ku matan kuke korafin cewa mata ne yan uwanku suke kara ta'azzara abin na wato janye ra'ayin mazajen ku daga gida wanda kuke ganin ku kuna iya bakin kokarin kurin kyautata musu da da tarairaya su amma ba sa gani su kuma maza suna korafin cewa abin fa ya ragu gaba daya kun juya hankalinku ga yara da kuma kula da sha'anin gida ke kanki ma baki kula da kanki wala na ki bashi kula da yake nema to amma yanzu ya za a yi menene masu social media hmm. gashi kuma kun ce su whatsapp din nan su hmm. facebook din nan twitter da duk abin da aka sani hmm. eh. da ake amfani da shi wurin sada zumunta na eh, an mai da shi dandalin an mai da shi dandalin tonan faɗan <laughs> yanzu menene mafita wani irin shawarwari za a ba wa macen da take cikin wannan abin tsindin ko mata kenan ko ma mazan me za ku gaya wa maza to gaskiya namiji maza da abin gaya musu ne su tsoron Allah in an baka ya aure ka tana cewa ɗaɗɗe da wani shi mm. kuma za ku tattashi gobe kiyama gaban Allah duk yadda ka zalunce tunda a gaban ta kai naka wulin da ya wakilin da ya kawo maka aure ka yi alƙawarin cewa za ka kare mutuncin ta za ka bata addini za ka bata kulawa za ka bata a gurin zama da abin da ya sawaka in ka ci mutuncin ta ka tuna cewa Allah zai za ku tashi gaban ubangiji kuma Allah zai nemi mata hakinta a kanka to kuma sarakan kishi kun ce da kishiyar gida gara ta waje menene mafita to yanzu mafita ita ce yadda dai bafin nan ya faɗa ya ce kowa ya ji tsoron Allah a ji tsoron Allah kuma a rika haƙuri duk abin da ba za ka yi haƙuri da shi ba to ba za ka cin magaci ba shi haƙuri shi ne duk abin da aka yi sai ki mulmulo katon haƙuri sai ki ɗora akan wannan ciwon mm. in kika ɗora shi akan wannan ciwon in Allah ya yarda zaki samu mafita wato sai kin ga bayan abu sai kin bayan abu in dai kika yi hakuri dan mahaifiyata tana ce mu mai hakuri ke kwance leda wani irin leda leda dai wannan da kika sani ba wai ya dafa dutse ya sha roman shi ba dutse be da huwa kuma roman shi ba za sha ba mm. amma dai duk mai hakuri in kika kulle wani ya kulle leda gam ki ce za ki kunce ta ki gani idan baki hakuri ba ba za ki taba kwance ta ba ki dan a haƙurin nan da muke faɗi in ga Allah ya maganan haƙuri amma zaki samu cikin waɗansu matan su ci haƙurin su ya ƙare su daina faɗin haka haƙuri bai ƙarewa haƙuri bai ƙarewa in kin ci haƙuri ya ƙare to imanin kuma fa ya kace kida ibada ne dukkan mu ɗauka ibada muke Allah zai ba mu kuma a ibadan akwai jarabawa jarabawa ne shine zai samu samu aljannatu firdaus mun goma mai hakuri ba kuma to shi kenan Allah ya sa mu dace amina amin dai shawara shine hakuri dai shine babba kuma sannan aure ibada ne ka yi shi don soyayya ne duk wata hakoki da Allah ya ɗora miki ke mace akan mijinki ki kokari ki sauke shi ba yanda za a ce ke kin yi hakuri ya mutunta miki kuma a ce baki da riba kina da riba ba abin da ya kai samun riba ka samu riba a rayuwanka irin kana da hakuri kuma sai shawara akan social media ba ruwanki da wayan mijinki in ya ga dama ya kwana yana uni akan wayan shi ba abin da ya dame ki shi ne mafita kawai duk abin da ya yi an ce kazantar da baka gani ba tsafta ne a wajen kasuwa baki gama abin da ya yi ba baki san wa yake nema ba ba abin da ya dame ki ko ma wace ce ta shigo ta gani ita ma za ta kwasa da dadi abin da aka yi miki shi za a yi mata ke dai ki rike ibada ibada kuma shi ne wannan auren kuma sannan aljannan ki ki manta shi kike nema a rayuwanki in ba aljanna duniya ma me za ka yi da ita to amma tun da aljanna kina ƙarƙashin mijinki ki kokata ki same tun da ki riga kin shiga so ayi ta hakuri. kafin mu karkare shirin namu bari mu leƙa filin kwalamar mu a jihar Kaduna tare da wakiliyar mu Binta Ibrahim da bakwar da ta gayyato mana. Mai sauraro mu da sake sadar da ku a cikin zauren mu na yau da gobe bangaren girke-girke a yau ma muna tare da malama Aisha Muhammad Marafa da za ta gabatar mana da girke-girke irin na zamani. Yau mai muke dauke da shi? Masarari Assalamu alaikum. Uwar gida yau za mu koyi yadda ake yin kwakumeti. Uwar gida za ki tanaji kwakwaki da sukari sai ɗan filebo in kina so. Uwar gida za ki nemi kwakwaki ki fasa ta ki tsiyaye ruwan nan ki ɗauko abin goga kuɗi wanki ki goga kwakwan na uwar gida idan mai ƙanana kike so akwai ki goga kuma mai manya-manya kike so uwar gida shi ma sai ki goga kika gama goga uwar gida za ki zo ki sami sukarinki za ki zo uwar gida ki zuba sukarinki a cikin wannan kwakwa da kika gama gogawa idan kika zuba sukarinki daidai daidai kima uwar gida sai ki cakuɗa shi sosai ki cakuɗa sai ki ɗauko tukunyar ki uwar gida ya ki ɗora akan wuta in kika ɗora akan wuta uwar gida sai ki zuba wannan gogaggar kwakwai da sakari da kika haɗa sai ki ci gaba da juyawa uwar gida kina juyawa sai kin yi haƙuri uwar gida don saboda in kina suya za ki ga kaman kin ƙosa to kina yi kina juyawa kina yi kina juyawa har sai ya yi golden brown in ya golden brown shine ya soyi sosai uwar gida sai ki sauke sai ki bashi ya huce sannan sai a ci uwar gida za mu koyi yadda ake hikima wato da wasu suke kiranta da tsatsafa kowa dai da irin abin da yake kiran wannan tuya abin da uwar gida za ta tanada game da wannan tuya shine fulawa sai sukari sai ɗan gishiri sai ruwa uwar gida za zo ki haɗa fulawarki da gishiri da ruwanki ki kwaɓa kwaɓin uwar gida ana so ya yi ruwa-ruwa bayan ya yi ruwa-ruwa uwar gida shi ba mai kauri sosai ba kuma shi ba ruwa-ruwa ba daidai da daidai uwar gida za zo ki sami tsinkenki na yin hikima uwar gida idan a lokacin ne zaki fara amfani da wannan tsinke sai ki wa'anin gida za ki sa shi a cikin mai Kisa wutan kaɗan man yana ɗan gasa shi sosai ki bar shi a ciki kamar ya samu awanni a ciki kamar awa biyu ko ɗaya sai ki ɗan bashi ya horu sosai uwar gida to daga nan sai ki ta amfani da tsinkenki uwar gida in kin sa mai yayi zafi uwar gida za ki saka wannan man ki bashi a ciki shi ma yayi zafi sai ki riga ɗauko shi kina dangwalo wannan kwaɗi uwar gida za ki lura idan kika sa wannan tsinke na ki bari ya shiga ciki sosai za ki bar shi ne ya yi rabi da rabi na wannan kwalliya ya yi rabi da rabi ya ki tsomo shi ki maido shi cikin mai zai ki saki kina dan sassaka shi haka za ki ga ya dan liƙe in ya dan liƙe miki zai ki dan sassaka shi haka za ki ga ya sauka sai ki ƙara dangwalowa uwar gida haka haka har ki gama tuyanki ya ki rika barin tsinken yana ɗan yin zafi sannan sai ki dangwalo uwar gida wannan tuya ana yin ta ma'amare ana yi wa kuma yara su je makaranta da shi ko a yi wa oga ya je ofis da shi ko a nan gida a sha shayi da shi masu sauraro da haka fafa shirin namu na yau a madadin waɗanda kwa ji muryoyinsu da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shiri baki ɗayansa wato Julie Lagos Gresham. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya.